يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka muna yi mana barka da dawowa hutun sallah kenan za mu ce ko? Wanda aka tafi tun kafin wannan babbar sallah kusan makonni biyu zuwa uku da suka gabata kenan wanda Allah cikin wato kaddarawansa ya dawo da mu daga wannan lokaci darussan mu za su ci gaba insha Allahu kamar yadda muka saba a yanzu da muke magana daren lahadi ne daren 26 ga watan Zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya dace da sha biyar ga watan takwas shekarar bature dubu biyu da ashirin wannan shine zai zama darasi na goma sha uku kenan insha Allah a cikin jerin giyar darussa na yi wato karatun wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafan babban malami kul allama al-muhaddith al-asr abi abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi da rahma idan jama'a musulmi ba su manta ba muna cikin fasli na uku a cikin wato jeren giyar fusul da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda ya kira da ma'alal na da mautihi abubuwan da suke wajibi makusantan mamaci yayin da ya rasu da za su gudanar ga shi mamacin ko kuma a karan kansu malam ya ɗauko abu na farko ya ɗauko ainihin na biyu har zuwa na shida a ƙarƙashin na shida ne malam ya fara tattauna matsala dangane da biyan bashi in ba manta ba a inda malam ya fara kawo hadisan da ke nuna wato irin muhimmancin biya wa mamaci bashi daga zaren ya rasu ba tare da an yi jinkiri ba na'am za mu tashi shafi na ashirin da bakwai na shafi na ashirin da bakwai mun ji hadisan da malam ya kawo a farko wanda suke nuni zuwa ga haɗarin da yake ga wanda ya mutu ana bin shi bashi har wani daga cikin ainihin wato sahabi in ba a manta ba mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwan shi yayi shelan ina 'yan uwan wani a lokacin da 'yan uwan nashi suka bayyana sai da yake ce musu mamacin naku na can an tsare shi ma'ana an tare shi daga shiga aljanna da haka biyan masa basukan da ya mutu a kansa to shine kaɗai zai yan tashi daga ainihin wato wutan da za a kai shi mai riwaya ya ce yan uwan shi ko suka yi marmaza wajen su je su biya mishi wannan bashin domin su ainihin wato yan tashi daga tafiya wuta suka ainihin wato a yi mishi wannan taimakon kaga kenan a ce mamaci bashi yana daga cikin taimako mafi girma da za a yi mishi da haka duk wanda ya san ana bin shi bashi za mu zo mu ji in ma ban manta ba mun tattauno shi a wajen wasiya ko duk wanda ya san ana bin shi bashi to ya samu ainihin littafi ya rubuta kuma ya adana yana bayanin adadin da ake bin shi wanda yake bin shi bashi domin wannan ya zama shine saƙo mafi sauƙi da za a iya samu bayan rasuwanka kuma wannan wasiyar karka kai shi da nisa mun ji sahabbai irin sa Abdullahi dan Umar suka ce yana nan kusa da matashin kansu ta yadda da an zo an daga za a gani amma da yamu yanzu ana bin mu basuka tsakanin mu da mai bashi ne kawai ya sani shi yasa wasu masu basu suka sai bayan mutuwa za a zo a yi ta da magada yace yana bin shi ba su ce karya ne dama kuɗin na mahaifinsu ne kaza kaza kaza amma ka an rubuta ba za a yi jayayya ba ma ku ci baƙarra. ko ma haka ba abin da aka rubuta yana tabbata Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani da haka jama'a muka fara yin bayani game da cewa lallai bashi lalura ne idan ba dalili ko bukatuwa ya neme ka ko ya kai ka zuwa ga karban bashi ba kaka ka bashi ka zauna lafiya ya fi maka rufin asiri dan baka san yadda rayuwar zai yi da kai ba amma ga wanda lalura ta sa ya ci bashi to ya kokari ya ga ya sauke wa kanshi nauyin wannan bashin kafin ya mutu in ko Allah ya ƙaddari ka mutu baka biya ba to waɗanda suke magadan ka sani cewa haƙƙi mafi girma da ya kamata su fara sauke maka nauyin shi shine biyan maka bashi Allah ka samu dace a yanzu malam zai kawo mana hadisi na uku a ƙarƙashin wannan matsala yace as-salisu an Jabir ibn Abdullah qala daga sahabi Jabiru dan Abdullahi Allah ya kara mushi yadda Jabiru yace mata rajul wani mutum ya rasu fagassalna sai muka yi mishi wankan gawa wa kaffanna muka ainihi yi mishi likafani wa hannafana sannan muka fesa mishi turare kaga waɗannan suna bayani game da abubuwan da ake yi wa mamaci kenan ko duk za mu zo kan bayanin su insha Allah yaya sifan wankan gawa yaya ake yi wa gawa likafani kaya da ake sa mishi sannan yaya ake fesa mishi turare duk waɗannan abubuwan shari'a ne ta kawo su kuma ta yi bayani yadda ake yin da haka ya kamata mu sani cewa haƙƙi ne akan kowannen mu duk da cewa wajibi ne wanda yake kifa'i amma baka san wane ne za a buƙaci ya yi shi akan ka ba ko kuma kai za ka yi shi akan wani Da haka kowa ya san waɗannan abubuwa to ga jabiru ya ce muka yi mishi wanka muka yi mishi likafani sannan kuma muka yi wato shafa mishi turare shine ma'anan a hannaqnahu to bayan da muka aikata waɗannan ababai wa wada'nahu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haitu tuza'ul jana'iz sai muka ɗauki gawan tsaf a makarani a tabarma ne a duk wani abu da ya sawaka sai muka je muka ajiye shi daidai inda muke ajiye wa manzon Allah sallallahu alaihi mamata ya zo ya musu sallah ma'ana akwai inda aka maida wurin yin sallar jana'iza to da zarar mutum ya rasu suka gama kintsa shi sai su je su ajiye shi a wajen sai a je a sanar da manzan Allah cewa ya manzan Allah mun kintsa annabi sai ya fito ya mishi sallah ko mun fahimta to bayan da suka gama ma wannan mutum sai suka zo suka ajiye shi a inda ake ajiye wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gawa ya wannan gawan sallah me ya faru Jabiru ya ce inda maqami Jibril wannan wurin su sahabbai sun san shi da ainihi wato makamu jibril wato wurin tsayuwar mala'ika jibril ta yi a wancan hadisin nan da muka sani hadisin jibril wanda ya zo da asibirin ya islam asibirin ko to ta yi a lokacin da ya zo ba na cewa lallai a nan ne mala'ika jibril ya tsaya sai suka mai da sunan wajen makamu jibril don kun san daga ƙarshe da ya gama musu tambayoyi bayan tafiyan shi annabi ya bayyana musu waye zo ko mm. a lokacin sahabbai suka san oh to jibril ne ya zo to wuri kaza da ya tsaya sai suka mai da shi suna maqamu jibril ko kuma a wani munasaba wallahu a'lam jama'an gane wannan da ke ko ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه kun gani ko bayan da muka gama sai muka je muka sanar da manzo Allah cewa ya manzo Allah mun kimtsa shi sai muka kira shi da ya zo ya mishi sallah azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bis salati alaihi cewa ya zo ya mishi sallah dama yana daga cikin wato tarbiyya da sahabbai suka dauka a da farkon al'amari da zaran mamaci ya rasu sai su yi marmar je ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam annabi yana ji shi kuma sai ya fito sai ya zo ya tsaya a lokacin ne za su je su fara wanka su fara mushi likafani kafin a fesa mai karaye kaga za a ɗauki tsawon lokaci to su da kan sai suka fahimci kai suna takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ba mutum ne gama gari irin sauran mutane ba ta yu a daidai wannan lokacin da aka zo aka tsaida shi akwai wani munajati da yake tsakanin shi da Allah kun ga yanzu an takura shi ta yu akwai wasu bukatu da ya kamata ya sauke na iyalan shi a nan ma an rike shi ta yiwu a wannan lokacin za a yi mishi wahayi ba abin da bai iya faruwa da haka daga ƙarshe su da kan sai suka ce mu daina sanar da manzan Allah da zarar an yi rasuwa har sai mun gama kimtsa mamacin mun ajiye shi sannan sai a je a sanar da shi ko kun fahimta dalili kenan da yasa kuka je ce sannan muka je muka sanar da manzan Allah cewa mun kimtsa shi ka zo kai mishi sallah annabi na fitowa ja'a ma'ana sai ya biyo ya biyo mu ya zo tare da mu fatakhaffa khutan annabi ya taku ma'ana da ya zo ya tsaya akan gawan sai ya taku kaman gaba ko baya haka irin kaman mutum ya ga wani abu a gaba ko yana son ya dan ja da baya sai ya dan yi wasu taki taki haka sun maƙala kawai sai annabi ya waigo sai ya kalle mu sai ya ce la'alla ala sahibukum dainan anya wannan mamacin nan naku ba abin shi bashi kuwa jama'a kun ji fa Allahu alam Allah kaɗai ya san abin da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi manzon Allah ya ga wasu mala'iku ne sun zo sun riƙe shi irin kamu na mara gaskiya ɗin nan Shi shine annabi ya ja da baya sai ya waiga ya ce kai wannan kan bai mutu da bashi ba kuwa ba abin shi bashi to bari ku ji amsan da sahabbai suka bada qalu sai suka ce na'am gaskiya ne ya manzan Allah ana bin shi bashi jama'a kun ji fa kuma kun san nawa ake bin shi bashi za ku ji yanzu za su faɗi to abin da ya kamata mu ƙara yin izina a nan shi ne, da annabi ya tambaya ku gaya min inda ba su san ana bin shi bashi ba za su iya cewa na? a ga wannan yake ƙara alamta lallai duk wani al'amari da yake da alaka da bashi to kakka mai da shi wani abu na ɓoye ko na sirri ka bari ya zama sanannen abu ne ina fatan jama'an gane Allah ya kiyaye suka ce na'am dinarani jama'a kun ji dinari biyu ake bin shi dinari biyu fa jama'a kamar yanzu ka ce menene mafi a girman currency na note da muke da shi a yanzu ba dubu ɗaya bane a nan ƙasar to kamar ka ce dubu ɗaya dubu biyu irin shi guda biyu kalman dinar shi suke amfani da shi akan nau'in kuɗi da suke kashewa mafi girma mafi tsada a lokacin na takarda dirham kuma shine na irin wanda zaka ce kwandala to dinara ni dubu biyu ya mutu ake bin shi jama'a to da annabi ya ji kaga yanzu annabi ya tabbatar da abin da yi zargi ko da suka ce dinari dinara ni fatahallafa kawai sai annabi ya yi yuton sai ya juya daga wajen Kala, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma mutumin naku sallah ba ni zan mushi sallah ba yanzu kowa in aka tambaye mu yanzu menene dalilin da yasa annabi yake ba zai sallah ba saboda ana bin shi bashi annabi yake ku yi ma abokin ku sallah ba dai ni zan mushi sallah ba to kaga tun a duniya wanda manzo Allah ya fara zamewa daga sallar jana'izan shi na ga limamin ko da zai yi sallar jana'iza ko kun fahimta jama'a me biyo baya sabai sai suka ga a to ashe akwai al'amari kenan game da wannan bashin to da ko su ce za su yi gaban kansu su yi mishi sallah gara akan yadda za a yi da bashin na annabi zo yi mishi sallah da haka nan take qala lahu rajulun minna wani mutumi cikin mu da muke tsaye za mu sallar jana'iza sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallama waye mutumin yuqalu lahu abu qatada ana ce da shi baban Katada. sunan wannan sahabi kenan sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah huma alayya bashin dinari bin nan da ake bin shi sun dawo kaina na ɗauki nauyinsu ma'ana yanzu ni ake bi bashin ba shi ba an girman Allah jama'a ku tsaya ku dubi girman al'amarin bashin nan to yanzu kaga inda mu ne sai mu ce a to masha Allah alhamdulillah ai an gama kenan ko to bari ku ji ashe bai kare ba da yace huma alayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya waigo faj'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi yace me kace huma alayka wa fi malika ka yadda nauyin bashin ya koma kanka ma'ana kudin za ka ɗauka ka biya yanzu babu ruwan mamacin ko ku fahimta huma alayka wa fi malika ba wai ka ɗauki alwashin ka koma za ka je ka karɓo a kuɗin shi ba a kai ne yanzu a matsayin wanda ya ci bashin ka yadda wal mayyitu minha bari shi yanzu wannan mamacin ba ruwan shi ya barranta fa qala na'am wannan mutum yace kware ya manzan Allah na amince yanzu ba ruwan mamaci bashin sun dawo kaina ni zan biya da kuɗin aljihuna ba wai bayan kwana biyu ka je ka samu magadan shi kuma ka ce to shi nan da na biya mushi rannan ni ma ku biya ni a'a a cikin ku jama'a a cikin kuɗi na zan biya fa salla alaihi to sannan fa annabi ya tsaya ya mushi sallah a ga wannan Allah ya taimake shi kenan ko da yanzu ya riga ya mutu ba zai iya komai ba ta kare mushi yanzu daga shi sai abin da ya gabatar to me biyo baya fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza laqiya abaka da yaqulu kai yanzu ba za ka ce an gama komai ba ba al'amari ya kare ba daga wannan sallan da aka yi aka kai mamacin duk inda annabi ya zo gilmawa ya haɗu da wannan abu da ko da annabi ya tsaye da shi sai ina labarin bashin nan ka biya kuwa <laughs> ku ji ba tun da aka je aka yi sallan nan duk inda annabi ya haɗu da abu katada daga ranar bai tsale shi ba a wani riwayan za ku zo ku ji annabi bai ƙara ganin shi ba sai shagargari suna gamuwa annabi ya ce ya labarin bashi sai ke ci haɓa ya maza Allah daga ba jiya ne abin ya dawo kaina ba za a fara bi haka fa ya faɗa annabi ya ce ah to mamacin an koma da shi kanshi kuma an tafi da shi wuta za ku ji yanzu nan فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول daga lokacin duk inda annabi ya ga Abu Qatada sai annabi ya ce da shi wa fi a wani riwayan thumma yabu min al-ghadi kun gani ko annabi bai kara ganin shi ba sai shagargari sai annabi ya ce da shi fa qala ma sana'ati dinarani ina labari dubu biyu masu bashi na ce dubu biyu ne kamar misalin da na buga mana ya ko dinari biyun na ya labarin su fa abu kada da sai ce ya rasulallah haba ya manzan Allah inna ma mata amsi ba jiya jiya ya mutu ba ai ba ba a kai wata kaza ba wato jira yake sai an shekara kenan ko hatta kana akhira zalik shikenan annabi sai ya dake annabi ya ƙara gani shi bayan wancan magana ya labarin dinari biyu ya kara cewa muna nan da ya hunza Allah ai ba mu haɗu da mai kuɗin bane irin uzurorin nan da ake badawa wa fi riwayatin a wani riwayan thumma laqiyahu min al kwana na uku shagargari kenan kenan kuma ko annabi ya ƙara haɗuwa da shi faƙala annabi ya ƙara cewa ma fa'ala Wai ya labarin dinari biyun nan ne ƙala to a lokacin ne sai abu kata da ya ce bai tuhuma ya rasu ai kan yanzu na riga na biya ya aikin Allah to da ya faɗi haka kun san me annabi yake qala sai annabi yake al'ana hina baradat alaihi jildu yanzu da ka tabbatar da cewa ka biya to yanzu fatan shi ya fara hucewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da ka tabbatar ka biya yanzu fatan shi ya fara hucewa hucewa daga me daga azaba sannan me yasa ake mai wannan azaban bashin kenan yanzu idan aka zo za a yi jana'iza sai aka ce jama'a kafin a kimtsa wannan mamacin a je a san yadda za a yi al'amarin bashi wanda ya faɗi wannan shi yake ƙaunan mamacin ko waɗanda suka ce da Allah a je a rufe shi mana daga baya a biya to wa ke ƙaunan shi wanda yake a biya bashin dan wallahi ku ba ku san halin da ake ciki bane da yake shi manzan Allah ne Allah na nuna mishi abin da mu ba za mu iya gani ba ya san me yake faruwa shine yake ba su labarin yanzu fatan shi ya wuce shine na gaya mana to yanzu mu da daman mu muna da mamatan da suka rasu mun san sun mutu ana bin su ba saka amma gaba ɗaya ba ta wannan bashin muke yi ba wani ya mutu bara wani ya mutu shekarar bara waccan wani shekaru malala ba a san iyaka ba har yanzu ba a biya ba to kaji ko da jiya ya rasu aka biya yau to sai yau din nan da aka biya ya huce fatan shi kuma ka manta wannan fa har annabi ne mai sallah yanzu akwai wanda ya kai daraja annabi da zai yi wani mamacin sallah bari a ta daga wa mamacin kafa saboda ai liman ne mai sallah liman ne sannan kada ku manta yana cikin sahabban manzon Allah ne fa wannan mutumin a duniya akwai wanda ya kai darajar sahabi yanzu amma kun ji abin da Allah ya faɗi game da shi yanzu ne fatan shi ya huce ta haka jama'a ina ƙara maimaita mana lallai idan ba abu ya kama babu makawa ba ka haƙura da cin bashi in kuma ya kai ga babu makawan har ka ci bashin to kai marmaza ka jiya. idan baka samu biya ba kana mutuwa to ƴan uwanka kun ji ma alal hadirina ba'da mauti wannan shine nauyi mafi girma da yake akan ku da ya kamata ku taimake shi ku sauke mu shi Allah ka sa mu zama lafiya wannan hadisi ma da yake akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim ya rawaito shi kuma wannan siyaqi da kaji aka kawo na sha al-imam al-hakim an-naisaburi din ne ah, wal baihaqi al-imam al-baihaqi shi ma ya fitar da hadisin wa tayalisi haka ma abu dawud da tayalisi mai littafin musnad wa ahmad da al-imam ahmad imam ahlus sunna bi isnadin hasanin kama qala al-haythami da isnadi kyakkyawa kamar da al-hafiz al-haythami ya faɗi a kasa daidai inda yake alaihi jildu hudun na ga shi na ya sa wani lamba ko ga shi ma sai ya fassara irin fassarar da muka yi ai bi sababi rabbil azabi anhu ba'da wafa'i dai bayan biyan wannan bashin to daga lokacin da aka ɗauke azaban da ake mishi saboda wannan bashin da ba a biya ba da wuri ka ji fa yanzu wannan ma fa wani ya ɗauki alwashin zai biya kenan amma duk da haka mamacin bai huta ba to ina ga wanda ba wanda ya ɗauki alwashin zai biya Allah ya kiyaye wa amma al-hakim shi ko al-imam al-hakim ana shi ayin wato littafin faqala cewa yi sahihul isnad kun ji wancan al-haythami ya ce hasan ko amma shi al-hakim sai yace sahihul isnad faqahu az-zahabi kuma zahabi ya mara wa hakimu baya kan wannan hukuncin sai mala albani ya sa alaman motsin rai ishara akan cewa isnadin ya kai martaban sahihi to akwai magana hasan dai babu tantama amma ala ayi halin mu dai hadisi ne makabul a wajen mu ko su kuma wancan ɗaliban ilimi da malaman mutsalawar hadis su je su ta fitar da rikicin da yake a ƙarƙashin hasan da sahihi war riwayatul ukhra ma az-ziyadati indahum jami'an illa al-hakim mala yake ɗaya riwayar nan da kuka ji muka rinka cewa wa fi ko da kuma ƙare-ƙaren da suka zo a cikin ƙausi mai kana mala yake gaba ɗayan suna nan al-Imam al-Hakim ya fitar da su illa ziyadatu thaniya banda ziyada ta biyu wacce ce ta biyu shine inda yake qala sallu ala sahibikum fa hiya lit-tayalisi wahdahu wannan kam ziyada al-Imam al-Tayalisi shi kadai shi ya fitar da shi Allah madaukakin sai ka samu dace to bayan da mala ya kawo wannan hadisin sai zai yi mana wani dan bayani mai matukar mahimmanci kafin ya ci gaba da kawo hadisan sai yake tambihani ga wasu tambihi guda biyu awwalan na farko afada hadha alhadith anna qada'a abi qatada ta dayn kana ba'da salati nabi sallallahu alaihi wasallam ala al a cikin hadisin nan abu na farko da zamu fahimta shine abu qatada shi ya biya wannan bashin ko a wani lokaci ya biya bashin kafin annabi ya mai sallah ko ko sai bayan sallah sai bayan sallah haka muka fahimta a cikin hadisin amma sai malam ce wa haza mushkil sai dai wannan to wani matsala ne a boye kun san abin da yasa ce matsala ne a boye an samu wani riwayan hadisin da shi Abu Qatadan da kanshi da ya biya bashin yace ana cewa mamacin nan ana bin shi bashi nan take ɗauko kuɗin ya biya shi kuma wannan riwaya yanzu ya nuna wani lokaci aka biya kafin sallan ko bayan sallan kafin sallan ko kun fahimta ana cewa ana bin shi bashi da annabi ya ce ku yi mai sallah saboda ana bin sai ce a nawa ake bi kaza ne sai ya dauko sai biya sannan sai annabi ya sallah an gane ko to shine sai malai yake cewa akwai wani matsala a koyi bari ya fito mana da shi faqad sahha an abi qatada nafsahu domin ya inganta daga shi abu qatada din da kanshi wanda ya biya bashin annahu qadahu qabla salah kama sayati dhikruhu fil mas'alati al-wahid wal khamsin yace lallai ya biya wannan bashin ne sai da ya biya bashin sannan sai annabi ya dawo ya sallah haka shi ne biyan bashin ya bada labari wannan kuma wani ne yake bada labari akan shi to kaga yanzu wanne ya kamata a dauka shi ko ga masu malamai ba za su bada amsa kawai saka kai haka ba sai sun dubi wasu abubuwa za su zo ku ji amsan da za a bada malaman suka ce abin da ya sa haka ya faru to akwai yiwuwar matsalan ba so ɗaya ya faru ba akwai wanda ya faru abu da ya biya bayan kwana biyu kamar yadda muka yi sai aka sake zuwa wani jana'izan kuma shi ma aka biyo shi ba shi irin haka to nan kuma da abu da ya ji irin wancan karatun sai ya biya wannan bashin nan take kaga sai ya zama labaran guda biyu ne kenan mabambanta ko kuma kowanne ya tabbata to shine malam yake son ya ce fa in lam tuhmal qissa ala ta'addudi kun gani ko in har wannan al'amarin biyan bashin abu da ba wai ya maimaitu bane wato shi mutumin kirki ne kenan irin mutanen da ake bukata kenan duk sanda suka ga wani zai shiga matsala suna da hali sai su fitar da shi wato abu da har ya zama shahararre idan aka samu wanda ya mutu da bashi yana biyan mushi to idan ba wai matsalan ya maimaitu bane fa riwayatu abi qatada asahhu min hadith jabir to ya kamata a fi inganta riwayan wanda ya biya bashi da kanshi da bisa riwayan wanda ya bada labari a kanshi ko saboda kai da kai abu ka fi sanin abin da kai fiye da labarin da wani zai bada a kanka li'anna fihi abdullahi ibn muhammad aqil domin a cikin riwayan jabiru din da yace abu kata da ya biya bashi bayan kwana biyu akwai wani mutumi ma wanda yake da alaman tambaya Shi ne Muhammadu Abdullahi ɗan Muhammad ɗan Aqilu wa fihi kalamun akwai magana akan shi to kaga inda ya sa malamin aji alamar motsin rai cewa isnadin nan ba zai zama sahihi ba kenan sai dai mafi karanci ya zama Hassan saboda akwai wanda ake ake da magana akan shi wa huwa hasanul hadis kun ga ga ma ya fito da shi karara mutum ne wanda hadisin shi iya kan martaban shi kai Hassan. fa malam fi malam yukhlaf fihi a inda bai saba ma wani shi ba in ya saba wa wani kuwa to riwayan sai zama shaz ko kun fahimta wancan da ya saba ma in ya fi shi nagarta sai na shi zama mahfuz wa amma ma al mukhalafa laysa bi hujja kun gani duk inda yayi riwaya ya saba ma wanda ya fi shi nagarta to anan ba a yin hujja da maganar shi ana hujja ne da wancan saboda shi akwai matsala akan shi wallahu a'lam kun ji fa'idan farko kenan tambihi na biyu mala yake a fadar al a anna al-mayyita yantafi'u bi qada'i ad-dayn anhu a cikin wannan hadisin kuma mun fa'idanci cewa ashe ko bayan mutuwan mamaci matukar ya mutu ana bin shi bashi sai aka biya wannan bashin a madadin shi zai ci moriyan wannan biyan bashin ko ba zai ci moriyan shi ba zai ci moriyan shi yasa kuka ji wannan mamacin har annabi yake yanzu fatan shi ya huce walau kana min ghairi waladi kuma wannan biyan bashin duk wanda ya biya a madadin shi yayi ba lallai sai magadan shi kamar ƴaƴan shi ba ko kun gane domin akwai wasu matsaloli wanda idan mutum ya rasu baya cin moriyansu kwata-kwata in ba daga ɗan shi bane misali sadaka sadaka jama'a idan ba ɗa ne yayi wa iyayen shi ba to ladan wannan sadakan baya zuwa wajen mamata saboda wannan sadaka abu ne wanda mutum yake yi a madadin kanshi to amma shi uba ko mahaifiya idan ɗan da suka haifa ko ‘yar da suka haifa ta ba da sadaka a madadinsu wannan ɗan su suka samar da shi da haka ladan sadakan zai same su wannan matsalar ma za mu zo mu tattauna shi a can gaba to amma a kan matsalan bashi jama'a duk wanda ya biya wa mamaci ya yi ba lallai sai ɗan ba kun ji abin da yasa mala ya kawo wannan kenan mala yake wa annan qada'a yurfa'u al'azaba anhu sannan kuma abu na biyu muna fahimtar cewa lallai ashe biya wa mamace bashi to yana sa a ainihin hutar da shi daga azaban da ake mishi Allah ka tsare mu daga azabar kabari fa hiya fi min jumlatil muhassisati li umumi qawlihi wa ta'ala kenan wannan matsala ta bashi zai zama khususiyya kenan daga umumin faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa wa allaita lil insani illa ma sa'a mutum baya tarar da komai bayan mutuwan shi sai abin da ya gabatar kaga asali bashin nan da wani shi zai biya ba shi ya biya bashin ba ko to amma wannan matsalar bashi to ba daga cikin abin da in mutum ya mutu bai yi ba in an yi mishi ba zai same shi ba ba daga ciki amma duk abin da ba wannan ba to lallai sai in kai kai wa kanka da kanka in ba haka ba sakamakon shi ba zai same ka a kabari ba shi ma wannan zamu zo can gaban mu ƙara tattauna insha Allah wal qawlihi sallallahu alaihi wa sallama sannan a cikin faɗin annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yake cewa idza mata al insanu inqata amaluhu illa min salati al hadith idan ainihin wato mutum ya rasu to duk wani sakamakon aikin shi an dakatar an tsaida su cak sai ɗayan abubuwa guda uku abu na farko shi ne sadaka wanda ya bada a madadin kanshi da wannan sadakan ya ci gaba da gudanuwa an fahimta abu na biyu ilimi da ya karantar aka ci gaba da cin moriyan wannan ilimin ana amfani da shi bayan mutuwan shi wannan ma zai ci gaba da samun sakamako abu na uku shine ɗa na gari wanda yake mishi addu'a bayan rasuwan shi waɗannan abubuwa guda uku ne annabi ya lissafa to kaga a cikin lissafin nan shi ma babu cewa sai bashin da wani ya biya mishi ko amma wannan hadisin ya ƙara akan wancan kenan haka malamai suke yin wato ƙari na ilimi idan hadisai suka zo irin haka Allah madaukakin sarki ya mu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji shi wala yake rawahu muslimun wal bukhari ji saɓani yadda ka saba ji a ce rawahu bukhari wa muslim ko sai yanzu rawahu muslimun ne wal bukhari me yasa saboda bukhari bai ruwaito hadisin a cikin sahih din shi ba da haka a cikin sahih bukhari gaba ɗaya babu wannan hadisin wani zai iya cewa la kuma hadisi mun san shahara a islamiyya idan ma ta bunu adama duk da ba haka lafazin yake ba ko akwai lafazin idan ma ta bunu adama da zaka ji ana karantar da islamiyya riwayan da ya zo kamar da imam muslim ya rawaito shi idza mata al-insanu so kuskure ne wannan da aka rubuta a littattafan sahaqul mubin da wasu littattafan masu kwafo hadisai su ce sun hada hadisai ingantattu ba idza mata ibnu adama bane idza mata al-insanu wallahu a'lam ah, to a ina bukhari ya ruwaito tunda mun ce ba a cikin sahihin shi bane ko sai ce fi al-adadil mufrad a cikin littafin shi wanda ya rubuta game da ladubba na ɗaiɗayawan mutane wani littafi ne ya rubuta yana koyar da al'umma ladabi ladabin sallama idan ka haɗu da ɗan uwanka ladabin biyayyar iyaye lokacin da suke raye da bayan mutuwansu ladabin zama da mabukata duk waɗannan adab ɗin sai tattara sai sa mushi al-adabul mufrad littafi ne mai kyau wanda yana da ainihi wato a kyau mu samu mu karanta shi ko kuma a koya mana shi a sannan an samu shi malam Nasiruddin Albani dai mai wannan littafin a kamun ya ƙara sauƙaƙa maka aikin wannan littafin domin a cikin wannan littafin al Bukhari ya yi riwaya na hadisai daga wasu mutane da ya san suna da matsala ba kamar yadda ya yi a cikin sahih Bukhari shi ba da haka akwai hadisai da yawa a cikin al'adabul mufrad da ba su inganta ba ko kun fahimta to malam Nasiruddin Albani sai zo sai ya ware maka hadisan ingantattun sai aje su daban masu raunin sai ya ware su sai mai da su sahihul adabil mufrad da kuma za'iful adabil mufrad alherin Allah ya kai ga malam Nasiruddin Albani wannan sune aikin da malamai suke yi na yada sunna tabbatattu a cikin al'umma ta yadda ba za ku rinka yin aiki da sunnoni waɗanda ba su inganta daga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace to bayan da malam ya gama tafsirin wannan hadisin sai yake walakin alqada anhu shay'un wattaqadduq anhu shay'un akhar kun ga magana da haka jama'a mu sani yi wa mamaci sadaka da kuma biya wa mamaci bashi abubuwa ne mabambanta kowanne yana da muhallin shi da haka zan ƙara maimaitawa mu kiyaye idan za a yi wa mamaci sadaka ladan sadakan bai kai ga mamaci sai in ɗan shi ne ba da wannan sadakan a madadin shi da haka ƴaƴa da suke da iyaye da suka rasu kuna da dama ku je ku ba da wani sadaka mai gwaɓi a madadin iyayenku ladan zai je gare shi amma duk wannan abubuwa da mutane suke yi na bidiyoyi a cewa za a je a taro a yi ma wani sadaka wane ya kawo wane ya kawo matsar ba ɗan shi bane duk ba inda ladan yake zuwa na'am na'am eh. eh. Yau a nan sai dai a yi musu addu'a kamar yadda ka fara kawowa ina fata an gane shi ma addu'a yana daga cikin abin da yana samun mamaci shi yasa tun daga rasuwan mamaci shari'a ta koyar da addu'o'i mabambanta da za a rinka yi har lokacin da za a sallar jana'iza har a je a sa shi a kabari har a dawo ana yin wato ta'aziyya ana gaida yan uwan shi sai a yi ta mushi addu'a amma sadaka a nan bai da muhallin shiga saboda kamar matsayin wannan matsayin sallan azahar mamacin da ya rasu da hantsi aka kai shi aka rufe shi in ka zo sallah azahar sai kai naka ka ce to barin yi wa wani da ya rasu ɗazu zai je yau wato haka sadaka ma yake da haka sadakan da ya riga ya bada da kanshi shi Allah zai karba shi yasa kullum ake jin hankalin mu cewa mu rinka bada sadaka jama'a mu rinka bada sadaka amma fa minkum man yabkhal duk mun zama marowata nan ranar muna cikin karatu ana amfani da batir wuta ya ta mutuwa malam sai ne Allah ya saka da alkhairi ya ja hankalinmu an riga an siya wani ko masha Allah ina fata an gane to irin waɗannan abubuwan shine da zaran ka ga dama ya samu ko kai marmaza ka yi wa kanka yi wa kai ne wallahi shine na baku labari akwai wani wani dattijo wanda in ya zo yana neman taimako sai aka ba shi taimako in ya karba kun san abin da yake cewa sai ya karba ya ce na gode amma ka yi wa kanka yi sai ya tafi <laughs> da haka shi baya baya baya irin godiyar na a da ya karba sai ce yi wa kanka a to ba kanka kaiwa ba <laughs> amma ka ji abin yi wani iri ko ba a saba jin haka ba ka fi so a yi godiya a yi abin na a sai ka yi wa kanka shi ne kuma daidai wani ya daina ba shi nan daga nan saboda ba zai fahimci ibarar ba zai ga kamar a ah, in taimaka muku mai ce na gaskiya ne wannan akan ka tsewa so duk wanda bai wa kanshi sadaka ba kafin ya mutu babu sadakan wani wanda zai yi mai daga baya kuma ya je ya same shi dan dama kai marowaci kenan me yasa wani zai maka kai wa kanka mana ko mun fahimta jama'a wallahi idan ka ji ana cewa jama'a ana buƙatar gudunmuwa kaza da za a yi wani harkan addini kai marmaza shi yasa sahabbai suke rigirge wajen yin haka da zaran annabi ya kada guje cewa ana buƙatar kaza sai ga abubakar ya ɗibo dukiyar shi gaba ɗaya mika ba wai bai da wayo bane fa mu yanzu muna ganin mu ne masu wayo za a miƙe su mala da ƙari su ta ma jama'a da Allah a kawo kaza sai ga kowa ya shiru hmm, Allahu akbar ka ji bil munasaba jama'a akwai wata baiwa Allah da ta ji wannan sanarwa da aka yi ranar da ake wannan karatun Allah nan take ita ma ta aiko da nata gudunmuwa ta ce malam na ji a karatu kaza an ce ana bukatan kaza to haka ake so Allah ban san ta ba kawai karatun ta ji ta yi waya ce ita ma ga nata gudunmuwa to kaga irin yadda ake son mutane fastabiqul khairat ku rinka yin gaggawa wajen ayyukan alkhairi wa fi zalika falyatana fasinu so. Allah ka sa mu dace Da haka sai malam yake cewa sadaka daban biyan bashi daban Da haka ba a yi wa wani sadaka bayan rasuwan shi sai dai za a iya biya mishi bashi bayan rasuwan shi dan kun ji gashi ya tabbata annabi ya tabbatar cewa wani yayi wa mace na malam Muhammad alaikum assalam wa haka a wannan biki suke yi <laughs> ko jama'a yana magana akan irin zaman nan da ake yi na makoki a zuwa ce za a addu'an uku za a addu'an bakwai sai a zuwa a yanka sa a yi dafa-dafan abinci a yi ta biki hai a yi ta kokuwa ma sai ana fiddawo ta ji sunan shi ma kenan fiddawo wannan biki ake yi jama'a kuma bai zo a shari'a ba da haka wannan ba sadaka ba ne. sadaka shine abin da zai ci moriyar shi wannan kuɗin da za a siya sannan ko a dafa dafan abincin nan a je a gina wani makarantar islamiyya a je a siya wani abin amfani a kai masallaci a je a haɗa rijiya mana da shi amma duk ba za a yi wannan ba to kuma wannan shine sadakan gaskiya tunda mutane ba za su zo su shaida wannan ba alaikum assalam eh na'am eh yana fama da talauci kwarai da gaske da za su iya wannan taimakon ba haka ne wallahi wallahi haka ne ya kashe shi faɗa da ke faɗa da karfinka shi ya kashe shi sai sai da ya mutu sai a zo ana ana ta yanka sa a ba da Allah wallahi kwarai haka ne akwai wani labari irin wannan da na karanta to kun ji yanzu mala yana da labarin abin da yake gani ni wani labari na karanta shi ma cikin kwanakin nan ne wallahi wani ne shi ma ya ta fama da talauci irin wannan da matsala har sai da ya kai ga jama'a gidan da yake haya saboda ya kasa biya aka kore shi yana fama da me zai ya fito cikin wannan damuwan ya fita cikin hayyacin shi gaba ɗaya shine ya fito mota ya make shi ya mutu sai bayan ya mutu sai ga yan uwa kuma sun zo sun ta tara kuɗi aka ce wani ƙasan sa aka yi take fa ne da da biki ne amfanin wannan shi ne magana abin da ya kashe wallahi shi ne abin da ya kashe shi kenan to gaskiya jama'a mu dawo mu yi wa kanmu tunani kanmu muke wa ta wannan dattijo mai bara ko yawwa da haka kayi wa kanka kai ma an kai yawwa da haka masallaci ma yanzu aka tafi ce jama'a kowa yi wa kanshi kowa yi wa kanshi in ba za ka yi ba wasu za su yi wallahi haka Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu in ba za ka yi ba man da minkum an dini kai ka juya baya ko kada ka yi din wasu za su zo su yi suna kaunan Allah Allah na kaunan su da haka jama'a kowa yayi wa kanshi wallahi ba wanda zai maka sai kai kanka ga ka yi wa kanka Allah ka sa mu kyakkyawan cikawa da haka sai malai yake cewa fa in nahu akhassu min at-tafadduqi shi matsalan bashi to ya fi keɓantuwa fiye da matsalar sadaka wa kad nakala ba'dhum al ijma'a ala wusul sadaqa ila al-mayyit mutlaqa yace tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa duk wanda ya ba da sadaka a madadin mamaci shi ma yayi kaman bashi hala yake fa in sahha zalika in haka ya inganta amma sai marar zai aje lamba yace wa lam yusih amma fa bai inganta ba kama sai a ci tahqiqu za mu zo kan bayanin sadaka shi ma a gaban insha ذلك فيه وإلا فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين دك حديثا Duk hadisan da suke magana game da falalan yi wa mamaci sadaka ko to sun zo ne akan sadakan da ɗa zai yi wa mahaifin shi ko iyayen shi an fahimta wa huwa min kasbihi ma bi nafsil hadith domin shi dan abinda wato iyayen suka samar ne kamar yadda hadisi ya bayyana kai ka haife shi kai kai mishi tarbiyya to alaman ya tarbiyyantu shine har zai tana da kai maka sadaka bayan mutuwanka amma duk ɗan da bai sha tarbiyya ba zai tana da uban shi ma bare ya mishi sadaka kai ko addu'a ba zai ma uban shi ba bare sadaka ta haka mai kokari mu tarbiyyan mu ta hanya madaidaici domin bayan ba mu mu iya cin su ina fatan an gane fala ya qiyasul gharibi alaihima dan haka malam yake cewa ba daidai ba ne a yi kiyasin wanda ba ɗan mamaci ba a ce shi ma wai in ya bada sadaka a madadin mamaci sadakan ta yi a li'annahu qiyasun ma al wannan kiyasin bai kiyasantu ba abubuwa ne mabambanta kama huwa zahirun kamar da al'amari yake zahiri wala kiyasu sadaka alal qada'i dan haka ba a yin kiyasin sadaka akan biyan bashi li'annahu ma a'ammu minhu kama zakarna domin shi wannan matsala to ta fi faɗaɗuwa fiye da wancan kamar yadda muka ambata amma mu yi haƙuri sai can gaba za mu zo mu ƙara bayani cikakke game da wannan insha Allah wa sayati li hadhihi mas'ala ziyada fi bayani fi al-mas'alati as-sadi'ata ashar ba'da al-mi'a bayani zai zo insha Allah game da wannan matsalan mai zaman kanshi idan aka zo kan matsala ta ɗari da goma sha bakwai Allah maɗaukacin sarki ka sa mu cika da imani jama'a har ila yau hadisan fa bashi ba su kare ba mu tara a darasi na gaba za mu zo mu ji hadisi na hudu da na biyar insha Allah wanda su sun fi ƙara tsoratarwa ma fiye da wannan da muka ji Allah ka sa mu dace muna faɗin wannan muke wa kowa fata alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah